Masu sauraronmu barkanmu da sa'ata kasancewa da ku a daidai wannan lokaci, barkanku kuma da sa'aka shigowa wannan tasha mu, tashar da take ƙoƙarin kawo muku rahotanni da su daga nan gida Najeriya, wasu lokuta ma da ƙasashe masu makwabtaka da ita. Ta masu mu za mu so da ku gyara zama ku domin jin cikakkun rahotanni da muke ɗauke da su. yayin da farko dai za mu kawo muku rahoton cewa sarkin kano alhaji aminu ado bayero ya yi wani muhimmin kira ga 'yan kasuwa ne da ake kokarin shiga wannan watan azumi na ramadana kana a jihar kano dai hukumar hizba ta yi nasarar tafki wa'annan 'yan daudin nan da suka je suka ragar ofishin hizba da ke batirawa masu sauran mu za mu so dai ku jara da maku ɗab domin jin cikakkun rahotannin amma kafin nan da Allah musu ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa ba sauran mu ga cikakkun nan. Mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya kira ga 'yan kasuwa masu sayar da kayan masarufi da su rage tsadar kayan abinci da kuma sauran kayayyaki domin wa talakawa dama gudanar da azumin wata ramadana cikin sauƙi sarkin ya yi wannan kiran ne a Zaria a lokacin bikin ƙaddamar da wani littafi mai suna dauloli a ƙasar Hausa ma'ana masarautu a ƙasar Hausa na Farfesa Sa'idu Muhammad Gusau. Ado Bayar ya kuma shawarci 'yan Najeriya masu hannu da shuni da sirka taimakawa marasa galihu a lokacin azumin Ramadana. Ya kuma yi addu'ar Allah ta'ala ya kare rayukan al'umma su shaida wannan wata mai alfarma cikin ƙoshin lafiya ta da addu'o'i a watan sarkin ya ba mawallafin littafin da ya yi bayani dalla-dalla kan masarautun hausa a kano da katsina da zamfara da kuma kebbi da kuma zazzau sannan kuma da dai sauransu a kazalika bayanan da aka ba da cikakken bayani kan tsarin gudanar da mulki da kowane masarauta da sana'o'i da ka'idodi da ɗabi'unsu mai nazarin littafin farfesa ahmad zaria na jami'ar jihar kaduna da ke littafin mai shafi da da shida yana da babi guda bakwai Ahmad Zari ya ce littafin ya ba da cikakken labari da tarihin masarautun Hausa da siyasarsu da tsarin mulki da ƙa'idoji da kuma ɗabi'u tun daga kafarsu zuwa yau. Ya ƙara cewa littafin ya zama dole kan ɗalibai ya kasance suna da kwafansa da masu bincike a fannin ilimin harshe na da kuma tarihi. Mawallafin littafin Farfesa Gusau ya ce littafin wani ƙoƙari ne na daidaita marubutaccen tarihin Hausa. da kuma masarautun wasu inda ya ce galibin binciken da ake yi a jami'in kan masarautu kaɗan ne ba duka ba kusa ya ƙara da cewa littafin kuma wani yunƙuri ne na tallafawa juna da ƙarfafa haɗin kai a tsakanin masarautun hausa da dai sauran na najeriya ma baki ɗaya a kazalika ya kira akan cewa dai ya kamata masarautu kuma dukkanin su je su dunkule a guri ɗaya ba wai wanda yana ƙoƙarin ganin bayan wannan ba to wannan kenan a gefe guda ɗaya kuma masu mu an yi ƙoƙarin cafke 'yan daudin nan dai wanda suka je suka ragargaje ofishin hizba a kurna lokacin da aka sanar da cewa malam aminu Daura ya murabus zakan kujerarsa haka zalai kuma an tabbatar da su da yanzu haka an kama su kuma za a kai su gaban kotu domin su girbe abin da suka shuka masu yaran mu a nan ne muka muku ƙarshen wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah za mu so ku taimaka ku danna mana subscribing game alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne zai ci gaba da baku ku damar samun sabbin rahotannin mu a da yaushe da zarar mun daura su kana kuma ku danna mana lakin mu ma domin ma hakan ne zai ci gaba da bamu mu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da saƙuna tare da kuma neman ku rahotanni da haɗin su masu mu mun gode.